Sallama zuwa gare ku uwan matasa shirin labarun matasa ya soma na studio Kalangu a nan zauren magara ne rake a remi tare da gora ta fanta shamsu gora ya kike. Alhamdulillah gora na gode wa Allah miki labari yau. Haka ne gora yau za mu fara da yajin karatun ɗaliban 'yan ƙasar niger masu karatu a kasar Burkina Faso da suka yi wannan satin. A cikin takaitaccen rahoton namu na yau za mu kawo muku tarihin matashiya 'yar da magaram wadda ake cewa safara wa Angelo. A ƙarshe kuma sai filin wasannin de jiki. Gwara kamar yadda na faɗa bari mu je ƙasar Burkina domin jin sabilin da ya kai ɗaliban ƙasar niger ke yajin aikin karatu a can. Ai gwara bari in barki da wannan ƙarin hasken da Harun Noma muna yana ɗaya daga cikin kwamitin ɗaliban niger a Burkina Faso. Wannan yajin aiki mun shi bisa dalili ɗaliban niger suna buƙatar a shafe musu hawaye daga gwamnatin niger da ta ɗauki niyyar cika wasu alƙawura bisa wasu daga cikin dalilai. Akwai rashin biyan kuɗin karatu na ɗalibai tun daga shekara ta shida wannan ya janyo illoli da dama domin a yau suna da yawa a abokan karatunmu da ba su da 'yancin gabatar da laccan karshen karatu suna da yawa ɗalibai da ba za su iya ɗaukar diplomar su ba a cikin makarantu daban-daban domin ba da biyan jimillar kuɗin su ba. Zancen mu na gaba 'yan uwa matasa yi yiwa ma sun taɓa baku dariya wato su ne wa'yansu fotuna da ke ɗauke da 'yan labarun barkanci da ban dariya waɗanda matasa ke yadawa a kan yanar gizo. Wato sukan ba da damar a taɓa wani zancen mai mahimmanci amma da yake ta fuskar barkwanci ne baya jawo rikici ko cece kuce bari in barku da wannan rahoton da muka haɗa muku. Wannan kyalkyala dariyar dukansu ɗaliban jami'a ne suna leƙa shafin bandariya bisa yanar gizon sada zumunta kuma suna rarrabawa juna hotunan ban da kuma barkancin. Bon, yeah. Akwai barkwanci barkwanci 227 akwai kuma shafin Cote d'Ivoire lolo.com akwai capology 227 akwai kuma papology wani shafin Cote d'Ivoire abubuwa ne kawai na wani nishaɗi suna taimaka mini kaɗan wajen kawar da tunani. Wahayi na iya bullowa ta ko'ina kamar yadda Abdul Nasser mai gudanarwar shafin Facebook Capology 227 ganin kimtsin ababuwan zolayar da ke ciki kimanin ma'abuta 350 ke ziyartar shafin. Saƙon da nake son turawa ta hanyar kafar sadarwa na zamani su ne saƙonnin zaman lafiya da soyayya da jayo hankulan jama'a bisa waɗansu matsaloli. Na yi la'akari ne sai na gano idan kana son yaɗa saƙo to ka yi shi cikin nishadi kenan sai na ga ban dariya shine hanyar da ta fi dacewa mafi yawan matasan da ke wannan aiwatawar suna yin wahayi zuwa ga wannan rabawar kauciya ta fitattar kalmar ivoirien fusa'ar iya zolaya wani salon magana da ya yi fice a kasar cote d'ivoire wanda ke daidai da zolayar wasan dangi da ake ƙasar niger yanzu kuma gora bari mu leƙa jihar agadez a can kim matasan kan kuka da matsalar rashin aiki aiki duk da ire-iren horon da suka samu. Sosai ko gora sai ma kin ci a cikin wannan rahoton da Anise Karim ya turo muna. Matasan da aka baiwa horo a fannin aikin hannu daban-daban har yanzu suna jiran samun aiki. Yau shekara guda kenan da na samu horo kan kankanci, ban taba samun wani aiki ba ko kuma kwantaragi kowace safiya ina yawo domin ganin ko na samu aiki babu. A cewar Abdulkarim Abdullahi Ismail, jami'in kimiyya mai tallafawa tsarin bunƙasa aiki da saka buɗi ga aikin hannu ta Agades, mahukunta na iyakar ƙoƙarin ƙoƙarinsu na ganin an samun ma wa'annan matasan abin yi. Abin da muke yi ga waɗannan matasa shine mu halarci wani shiri na matasa na radio mai taken muryar matasa masu aikin hannu na Agadas na cewa idan wani mai kamfani na buƙatar matasa yana iya kiran su ko kuma ya haɗu da su. Gaskiya manyan masu kamfanoni sun ɗauki adireshi tare da waɗannan matasa. Akwai kuma haɗa hulɗa tare da ƙungiyoyi da za su iya tallafawa waɗannan matasa ko kuma zuba musu jari. Euh, Wata cibiyar sana'ar hannu da ta jibinci rumfuna da dama da Pro Amplua ya girka a Agades hakan na baiwa matasan damar su nuna baza kodin hikimar fasa'arsu kuma su ja hankalin masu ɗaukar ma'aikata. sai kuma takaitaccen rahoton namu na yau gora kamar yadda na faɗa mun kawo ma 'yan uwan matasa labarin safara safara'u angelo matashiya ce 'yar birnin da magaran mai shekaru talatin u dai gora tana fama da nakasa a kafafu amma hakan bai hana ta yin nisa a cikin karatunta ba abokin aikin mustapha mamman sani ya zanta da ita gara da hirar su ta kasance an haifi safara'u angelo ne a shekarar 1990 a zandar kuma ta samu nakasa wajen dukkan kafafuwanta tun tana da shekara ɗaya a duniya duniya Yan uwanta sun shirya ta don fuskantar al'amuran hawa da sauka na rayuwa. Euh, Tare da taimakon iyaye na gargadin da suke bani, 'yan uwana maza da mata da duk waɗanda ke kewaye da ni. Don haka, ina ganin nakasa ba za ta iya zama makawa ba, kamar yadda al'umma ke zato. Nakasa a jiki take ba a kwakwalwa ba. Safara'u Angelo ta yi karatun ta na firamare da sakandare a Zandar da kuma Tawa har lokacin da ta samu bakaloriya a shekarar 2016 kuma tun wannan lokaci ta rubuta sunan makaranta a jami'ar Zandar. Da farko na yi karatun zamantakewar al'umma da ilimin zamantakewar dan adam. Bayan na samu lasisi na, na shiga jami'ar kimiyyar ilimi fannin lissahi da ƙididdiga ina kan ɗaukar darasi na digiri a master wani bi mutumin da ke bada ɗakin karatu sai ya bada a sama ni kuma bani iya hawa amma ko da haka abokanai na na taya ni don in hau kuma in nayi bukatar saukowa suna taya ni in sauko matsala guda ce cikin lungu wani bi akwai masu kawo injinan su sai na kira wani don ya taya ni saboda in samu hanyar hucewa a jami'a dukkan ɗalibai na kiranta babbar ya ba ta da matsalar rayuwa a cewar umaru haruna almustafa ɗalibi a tsangayar koyan aikin likita a jami'ar zandar ina tare da angelo tun shekara 2016 tana ɗaki mai lamba lamba biyu ni kuma ina ɗaki mai lamba uku gaskiya angelo ba ta da matsala kullum muna tsokanata gaskiya rayuwarta ba wata matsala tana fuskantar takurawa amma ba ta nunawa tana yin rayuwarta tare da jama'a ba wata matsala safara'u angelo jajirtatta ce kuma karfinta na zuwa ne daga niyyarta ta cike gibin da ke gare ta saboda kasa da ilimi burin angelo shine ta yi wa kasar ta aiki matukar aka bata damar yin hakan yanzu kuma sai filin na wasannin motsa shiki Mani wasan kallon kafa gora yanzu haka kungiyar Mena na can tana karawa da 'yan wasan kasar Libi a wajen gasar can ita dai kasar Libi wannan ce halartar ta ta farko a wajen wannan wasan. Sai kuma bangaren kofin Espanya gora bana dai babu wani zancen klasiko da za a yi kungiyar barsa za ta kara ne da Athletic Bilbao a wasan karshe na wannan gasar da yake ita kungiyar Real Madrid an hudda ta wasannin demi-final. a nan muka zo ƙarshen labarin matasa za ku kuma sake sauraron shi bisa kan lambar uku biyu biyar ba tare da kumbiya ko dala ba akan layin airtel ba.